wani mai laihi sai tsohon abokin babanmu tsohon shugaban kasar Nijar Muhammadu Isufu shine ya ma babanmu juyin mulki shine ya ci amanar shi kuma muna da hujjoji akan Isufu shine ke hana ma soja su kallama da sauraron mu za ku ji yanda ake kokarin gurfanar da tsohon shugaba Muhammadu Isufu a gaban kotu kalaman da 'yar tsohon shugaban kasar Nijar Muhammad Bazum ta yi yana tayar da kura a cikin kasar Nijar musamman ma a kafofin yada labarai irin Facebook, TikTok da sauran kafofi na yada labarai. Inda ta fito ta zargi tsohon aminin baban nata Isubu Muhammad da sa hannun shi dumu-dumu kan kifar da gwamnatin ta baban nata Muhammad Bazum sai da yawancin 'yan Nijar sun ce wannan kalaman nata huke-huke ne baya hana mutuwa inda suka ce sun rasa abin da za su yi ne suke so su laƙa ma Muhammad Isuhu wannan laifi inda suka ce koma da sa hannun Muhammad Isuhun ai ba laifi ba ne ba tun ainihi jam'iyyar tasu an gina ta akan cin amana ne da kuma butulci suka ce saboda haka ba kan su faru ba idan ta ce an yi ma babanta juyin mulki to shi ma baban nata da sa hannun shi aka ma wani juyin mulki saboda haka wannan kalaman nata ba su da amfani kuma babu abin da za su tsinana kan mu cika ku da surutu bari mu samu ku cikakken bayanin da yanda abubuwan suke wakana a halin yanzu da kuma a ina aka kwana akan al'amuran da ake ciki a halin yanzu sai dai kar a manta da danna mana subscribe da alamar karawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabuwar ɗauka a wannan tasha tamu ta zandar tv bentcat E. Yau wata shida ba mu da labarin uwayenmu da ran ransu amma an maida mu tamkar marayu. Kuma babu wani mai laihi sai tsohon abokin babanmu tsohon shugaban kasar Nijar Muhammadu Isufu shi ne ya ma babanmu juyin mulki shi ne ya ci amanar shi. Kuma muna da hujjoji akan Isufu shi ne ke hana ma soja su saki babanmu. Ya tura ma 'yan uwanmu mutane domin mu lallashi babanmu ya yi marabas kuma ya su shirya don kuma mutane su gane da kawai hannun isufu cikin wannan abu don a cire ma babanmu rigar kariya shi domin a mishi shari'a saboda muhammadu isufu ya dawo kan mulki muna kira da babban murya ga 'yan nijar duka kuma zuwa ga majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙasashen duniya domin su kama muna a ba mu hakkinmu a saki uwayenmu To sai dai bangaren tsohon shugaba Muhammadu Isuhu ya yi watsi da zargin. Abdulmumini Gusmani wani na hannun dama ne ga tsohon shugaba Isuhu. Babu wani sabon hujja wanda an ka hito da ita bayan waɗannan watannin tara bisa ga cewa akwai hannun shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isuhu bisa ga zargin da suke yi da cewa tunda Alhaji Muhammadu Isuhu bai hana an kai wannan kuditakin ba. kenan da hannunsa cika wannan babu wani abu sabo babu wata magana sabuwa illa dai kawai yanzu waɗannan mutanen waɗannan tsohon hada na shi shugaban sun sayo wato wannan iyan nashi na bazin kin sun sako su cikin maganganu ɗaya daga cikin wannan eh, iyan na bazin kaman musamman ma ita inda inda ta taɓa yin magana tun farko ma ta taɓa kuka da cewa tana neman a isu sa hannunsa dan saboda a warware matsala to amma abin da aka kawo matsala shine abin da ka sabani shine da kingin wuri wato bayan wannan alamar ya abu sai su fadawan suka ci suka riga malam masallaci suka zargi shi tsohon shugaban kasa wannan ya kawo rudani sosai don saboda mutane sun ce nuna alamar cewa su waɗannan fadakin ba su da incin su wannan magana in ba da shi bakin shi tsohon shugaban ba don haka kenan ana zargin cewa shi na ya faɗa musu cewa wannan eh, juyo mulkin da an kai akwai sunan akwai hannun isu ciki shi yasa su ma suka zaƙe kan gaba bisa ga maganan da haka da wannan ta faru shi shugaban ƙasa sai ya janye hannuwansa ya koma gefe yana abin da ya kamata a idan saboda ƙasa dai gata ta gayyara tun lokacin da sojoji suka kwace mulki a ranar 26 ga watan Yuli suke tsare da Bazum da matarsa a fadar shugaban ƙasa a Yamai. Sojoji sun hamɓarar da bazun bayan shekara biyu kan mulki da ya gaji Muhammadu Isuhu. Karon farko a tarihin Nijar da gwamnatin farar hula ta mika mulki ga wata gwamnatin farar hula. Awal Ahmad Janyo BBC Hausa Abuja, Najeriya. Jaridar Lukanar Amfiri na cewa filin kamfanin SNTN mai faɗin metar dubu goma sha biyar wanda tsohon shugaban ƙasa ya saya a tawa ta hanyar wani mutuninsa wani abu ne da ke nuna alamar ya tsokano tsuliyar dodo domin a bayyane take isuhu muhammadu na fuskantar barazanar gurfanarwa a gaban kuleya saboda zarginsa da taka kundin tsarin mulkin ƙasa jaridar ta ce a takaice dai kundin tsarin mulkin ƙasa a ayarsa ta hamsin da biyu ya haramta wa isuhu muhammadu sayan kayan gwamnati ko ta halin ƙaƙa. saboda haka ba abin da zai hana a yi masa hukunci domin dukkan 'yan ƙasa matsayinsu ɗaya a gaban doka ba za ta yiwu ana ta wahalar da wasu 'yan ƙasa a gaban shari'a ba shi kuma a zuba masa ido ana kallonsa ba wani hukuncin da ya hau kansa jaridar le